sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha. Za mu duba muhimmanci ga sana'o'in hannun na gargajiya da ake da su tun iyaye da kakanni da suka hada da jima da faskari. ita jima nau'in sana'a ce ta kusan al'adun gargajiya saboda yawanci mu da muke yi ba ta zamani ba ce ta a gargajiyance muke muna hada kayayyaki ne na gargajiya wanda suka ci tsirrai da sauran irin wannan abin da muke amfani da shi na gida su toka da su kanwa. yanzu mutane da yawa ba su ma san menene jima ba kwarai ku amina domin na san ba don wannan shiri da muke ba ke kanki zai wahala ki san jima eh tabbas <laughs> tabbas ka ci abinci <laughs> to a yau ma za mu leƙa kanun dabo wurin da ake wannan sana'ar ta jima domin sanin yadda wannan sana'a take a wannan zamani haka kuma amina za mu duba yadda daɗaɗɗiyar sana'ar faskare take abinda ake tun iyaye kakanni domin samun makamashi muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu cikin domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin sana'ar jima dai da daɗaɗɗiyar sana'a ce da ake sarrafa fata domin amfani da ita domin samar da wasu abubuwan amfani masu yawan gaske. Sarfin ko yanzu za ka ce ban san jiman ba ne. A <laughs> ah, yanzu kin sani kan tun da kin bayyana. <laughs> Ga Mahmud Ibrahim Kwari lokacin da ya je majimar kofar Wambai a Kano. Sunana Mustapha Umar, hmm. shugaban majimar kofar Wambai ta gargajiya. an kace maje ma yaran yanzu watakila ba lallai ya gane ba me ake yi a nan wa nan muna sarrafa fata ce iri-iri nau'in fatoci kama da namu na gida da na dajijjika haka duk muna sarrafa su a nan gudun har da kananan fatu kamar za ka yi mamaki ma ce ma anan muna jima fata kaza fata kifi da abin zai baka mamaki duk irin wanda nau'in fata dai gaba ɗaya ba wanda ba ma aikinta jimar da kuke da me kuke yin jima dan eh, watakila idan wani ya ji kace jima eh, sai ya dinga dauka ko irin kamfanonin nan da suke je mai fata idan an sayar musu su fitar da kirgi na ita jima nau'in sana'a ce mu ko in ce ta kusan al'adun gargajiya saboda yawanci mu da muke yi ba ta zamani ba ce ta a gargajiyance muke muna haɗa kayayyaki ne na gargajiya wanda suka ci tsirrai da sauran irin wannan abin da muke amfani da shi na gida su toka da su kanwa da su muke yi wajen cire gashin ta sannan kuma mai amfani da 'ya'yan bagaruwa kuma sai mu sa a daka su to wannan kayayyakin muke sarrafa sai gishiri kuma wanda muke amfani da shi a haka muke gudanar da harkar sana'a jima sai ku cire gashin sai fata eh abin da ake cire gashin wannan kayan aiki da na gaya ma kala-kala ne mm. shi nau'in wajen cire gashin muna haɗawa ne ainihi ya samo da toka irin tamu ta gargajiya ta murhu wannan da ake mm. da kuma wata mm. aba da ake in an kona itace na da kuma wata aba da ake kira kanwa mm. wanda ke kanwa ko ina kowa riga ya santa to su wannan su muke cakudawa guda biyu idan muka cakuda kanwa da toka din idan muka zuba ta ta tsumu washe gari sai mu cire ta kasan sai mu dade ta sama ta sama sai ta koma can kasa ita ma kamar da ta samu kwana daya ita ta wannan ta saman ita ma ta sha shi wannan sinadarin kanwa da tokar kamar yadda ita ta kasanta ita sama ita ma ta sha wannan eh to bayan ta kwana daya sai mu in ta kwana daya kenan to na kwana biyu kuma sai mu fito da sai mu kai ta gindin turmi muna amfani da wata wuka da muke amfani da ta gargajiya wanda ake kiran ta kataji mm. shi muke kama ita wannan wata wuka ce mai kota guda biyu mm. hagu da dama hakokin karfe a tsakiya mm. to shi muke sun wa akan turmi za mu samu turmi ɗaya mu zauna za mu naɗe kafafuwan mu da muka naɗe kafafuwan mu da leda saboda kada ruwan ya tsiyaya ya shiga cikin takalmin namu saboda wannan sinadarin yana da zafi inda wannan toka shi wannan toka da kanwa yana da zafi mm. saboda zai iya gurbatar da mu zai iya gurbata mana mm. kafafuwan mu shafar fata jikin mu na'am mm. to muka zo muka sa wannan muka nade sai mu sa shi a cikin dama takalmi irin wannan na ruwa dogo to sai mu sai mu danna guyon mu da fatar sai mu shimfa fatar a jikin turmin sai mu sa guyon mu sai mu danne fatar sai mu dinga turzawa haka sai gashin ka ga yana fita eh, eh, gashin yana fita to wannan shine muke ta wannan sigar muke cire gashin to kuma bayan mun gama daga nan sai mu samu wani ruwa mai kyau sai mu wanke ta sai mu samu dama mun zo mun tsuma kashin ta mm. ko kashin kaza irin wannan mai gidan gona da ake kiwo eh. an mun tsuma shi sai mu dauke ta sai mu zuba fata a ciki sai ga mm. fata ta zama ta yi wani irin kala ta zama tantani ta rurzaye mm. ba illa ta samu ba amma za ga ta tatse ta zama kamar tantani to ita kuma wannan nau'in fatan muna yin kala uku oh. ita muna yin akwai ganga irin mutanen mu makaɗan gargajiya eh. da kuma mutanen budukai budukawa suna amfani da da wata fata da ake kiranta samfera mm. wadda suke yin ratse Eh. wajen shi ainihin yin wannan tuntune kafet ado da shi eh. mm. sannan kuma ta uku muna kiran muna ana kada masu wannan muka wannan masu akwai masu majalisi ake kira suna ko da kidai aka dauki nau'in mandiri da mm. sauransu mm. yau to wannan sigar muke da ita kuma sannan shine na uku wanda muke kai ta bagaruwa bayan mun kai ta bagaruwar eh, muka an muka tsame ta daga wannan ko ta ma mu samu ruwa mai kyau za mu wanke bayan mun wanke sai mu zo mu samu wannan bagaruwa tsamammiya da muka sa da muka zuba ta a wannan lokacin har da yake ita ba tsuma take ta kai wani lokaci ba sannan ake fara aiki ne ita in muka jika ta sai mu ta daga ta a ciki muna ta daga ciki kana gani a hankali tana kauri tana kauri da ta je daidai inda kuma za a sake ɗauko shi wannan wuka da na gaya maka mai kota biyu muna amfani da wajen cire gashi kuma muna amfani da wajen sassake gashin naman bayan fatar wanda mahauta suka irin dan barin nan a jiki eh. to sai ta zama da fuskar da fatar da iri ɗaya saboda ita amma wannan abin da bai zama ba zama iri ɗaya ba hmm. ita wannan halitta ce hmm. ga ta ita nan naman daban fuskar daban wannan kuma an kankare na'am hmm. to shikenan in muka zo sai mu zo mu sake sata a wata bagaruwar in yamma ta in kuma lokacin sanyi ne tun safin ma za mu iya farawa mm. saboda shi ita wannan sana'a tamu tana daukar tana ɗauka yanayi akwai yanayin zafi akwai sanyi akwai damuna duk kowanne tana ɗauka kowanne kuna iya aikin ku ba kowanne muna iya aiki eh muna yi akwai yanzu kaman shekara kano kana wannan aiki akalla yanzu ne na shekara talatin da fara wannan aiki wannan na sana'a cima ma eh, shekara ta talatin da farawa shigowa kai ko kuma gada kai misali eh wannan ni kakan da ya haifi ta ma kakan ta ma nan sana'a ka haife shi to eh ba shigo ta ba kakan na wajen ribi hudu ko biyar ba uku kenan da eh to shi ma ana aka haife a cikin wannan sana'a aka haife shi haka um, wannan gurin yi suna wajen wannan sha'anin jima din nan kuma ita unguwar dukawa da kun yi dama sunan uh, ta yi suna ita ma wajen aikin dukanci a sarrafa fatar ko a jaka ko a takalmi a da sauransu um, yaya abin yake ne yanzu idan ka kwatanta da shekarun watakila kai da ka fara kana magana shekara talatin in ka kwatanta da yanzu ya abin yake to lillahi wa rasuli dangane da kamar da abubuwan suke tafiya yanzu sai dai in dai ba za mu ci ba kuka ba guda ne ba kuka guda saboda yadda sana'a take da a baya yanzu ta dan samu tasgaro kaɗan abin da ya kawo tasgaro saboda duk irin nau'in fatar da muke yin amfani da ita nan muke sarrafawa kasashen waje na gabas ba kansu nake so ne daga kasashen kasashen ah, kamar china da sauransu mm. to sukan zo sun yi wani irin tsarin wata fata duk irin nau'in fatar da muka sun yi leda kamar makamanci wannan eh, sai dai ta kuma bata kai ingancin fata ta mu ba kamar lafazin ka yana nuna a shekarun baya waɗannan wannan fata idan kun je ta anan har kukan fitar da ita ketare a har yanzu ana fita da ita har yanzu akan fita da ita ita nau'in jima dama kana bisa ko da muke ta gargajiya ko da muke ta cikin gida mm. akwai kuma da ake fita da ita waje ya ko da ake fita da ita waje ita kuma nan kasashen waje da ake fita mm. ita dan abin da muka samu dan tarzan da muka samu mm. mutum akwai mutum daya tsakani wanda mu ba ma iya fita daga mu zuwa can akwai wanda yake shiga a tsakiya eh, shi yake karɓo wannan kayan Eh, wanda yake kai ta kuma an kai muka duba akan wani sana'ar sai a ce kamar kura ce da shan bugu gadi da kwashe kuɗi don mu muna sarrafa ta nau'in fata yadda take ta inganta mm. amma idan aka kwatanta da yadda yake tafiya can mu la'ada baya bamu la'ada ba baya ba mu akan yadda yake tafi da ita can inda eh. yake fita da ita can kusan yaya lamura suke fita lamura suke fita kwarai a muna ji saboda sabon labari ka san yanzu duniya ta zo kamar da a tafin hannu mm. kowa irin wannan duk irin wannan mu da muke nau'in sana'ar muna jin abin da take faruwa in kuje akwai lokacin da wani duk dai sun mutu wasan harkar wannan fatar da aka zo ake bayani yake cewa kai kaza kaza wannan fatar bature da yanda kaga dama kai duk abin da kake so an samu yake cewa kai bari in gaya maka wannan abin da nake baka hayar rantsuwa yake cewa la'ada bana baka shi da bakin sa ya furta yace la'ada bana baku akan abin da yake abin da yake fita da ta waje to me yasa ku idan kun je mai ta dinnan kun daidaita ta ba ku iya kokarin ku samu saduwa ku iya fadda ita ga ketare din kai tsaye ba misali sai kun samu wani jakada a tsakani wanda kuma kamar yadda kake koka bayan abin da ya kamata na'am to ita kasan dai ita dai dole sai da abu ne yanzu ya koma dole sai kana da wani sanda mai karfi na hannunka na duka ko da ita wannan sana'a ka iya sarrafa ta in ba ka da idan da za ka kai ta can ko kuma ba ka da kudin ka bai isa na kai sarrafa ka ɗauki wannan kaya ka tafi zuwa can ba kaga kai a wajen ka ya zama ba zai yiwu ba zai zama kamar asara ba ku da kungiya ne ana eh muna da kungiya kungiyar dai alhamdulillah yanzu suke tambur din suke farfadowa wataƙila wani zai ci da kun dan hada kai haka sai a hada hannun jari sai a yauta shi wannan tsari mai karfi kake magana na alhamdulillah ita kungiya yanzu take tasowa saboda duba idan duk abin da ka ji an ce gargajiya hmm. ina wannan ina da mutane da ana ce gargajiya ba la'anta ne ba aka ce gargajiya hmm. to ka san akwai karancin wayewa a ciki hmm. domin duk abin da aka ce a gargajiyance ake yin shi ba a zamanance ba to gaskiya akwai ɗaya matsala kaɗan. amma kamar yanayin sana'ar ta ku ai yana tafiya da zamani me zai hana ku ku tafi da ita ta fuskar zamanin a yayin da kuma ba ku bar gargajiya din ba. alhamdulillah eh, akwai ita ma akan ta jimar akwai inda muke tsarma zamanin kaɗan a ciki wajen aikin yi mana sauri sabanin ita wacce wanda muke bin wancan ah, salon na wajen cire wannan gashin to akwai inda kuma muka zo wanda in muka yi yau a yanzu ga wasu fatu nan kana ganin su yau za mu zuba su amma gobe yanzu sun shiga bagawa hmm. sabanin da sai ta kwana uku amma yau kaga yanzu yanzu muna karfe uku da wajen wani abu yanzu ba a sa ta ba na yamma hmm. to amma ga yanzu waccan gobe yanzu Allah dan ka zo kamar karfe goma hmm. Za ka tara an zuba fatan nan a cikin bagaruwa to ta nan muka dan tsarma shi kuma bayanin da kai mana kamar tun kana matashi ka shiga wannan harkar jima wai yaya shigar matasa wannan harka ta ku a yanzu da nake magana da kai eh ita shigar matasa muna dan samu amma ba kamar a baya ba domin na ga ma nan dan na kasa da muka samu rashin gudanawa harkas to shine abin da ya dan kawo abin namu ya dan yi kasa amma yanzu duk da haka dai kaga ai ga yara nan duk muna tare da su wasu sai sun je makaranta sun dawo su to da abokansu kuma suna sha'awa sai su su harkan nan idan suka zo suka yaro ne dan kankani kaga ya wuce shekara goma sha biyu zuwa sha biyar ba mm. mutum ya zo ya dan yi aiki ya ga ya tafi da kamar naira ɗari bakwai bakwai ɗari shida gida iyayensa kaga wani lokacin za su dan za su dan ji daɗin wannan abu. ni ba na manta ma ban dan tuntuɓe ka wannan harkar ba ya yanayin abubuwan shigowa suke cinikayyar da sauransu da dare ka koka min cewa ah, wanda kuke wacce ake fitar da ita ƙetare din nan ana dan samun dan samu tasgaro akan jakadan da yake kai koma tsakanin ku. yanayin kasuwa cikin gida ya yake. Eh, yanayin cikin kasuwa cikin gidan shi ma ya dan canza kamar yadda na gama domin su ma kansu yanzu kawun suna amfani da ita wannan leda da na gama jama'a ana yi su wajen yin wannan tintin su wajen yin abin fifita su yin wannan shi shimfidar kafet din duk su ma suna dan ratsa wannan leda suna yin amfani da ita to kaga shi ma dan cinikin da na cikin gida din gaskiya dan yi kasa sai dai kuma da yake muna dan gyara fatar akwai alhamdulillah yanzu mutane suna karba kamar kala fata sabanin nan duka da yake kaloli ake musu yanzu akwai wata kala da muke kiranta jaji ana fita da ita nan wasu kasashen namu na nan afirka nan kamar su kamaru chadi ah, nan niger duk ana kai su da kuma nan cikin gida su neja adamawa duk su ma ana kai wa nan fatan alhamdulillah irin wannan da cikin gida yanzu da muke sarrafawa wannan nan wannan nan inda lissafa ma nan su suka fi siyan wannan fata su su matasa me me ka lura ya sa suna kamar ɗari ɗari da shigowa wannan harkar wahalar da take cikin jima din ce ko kuma a rashin kasuwa kamar yadda ya kamata a shekarun ba mm, ai kamar dai kasuwa da ta koma da ta dan samu matsala mm. shine amma da duk yawancin ka kula da dama wasu ba gada abin suke ba saboda ganin yadda su na tsatsan nan suke wata bukata sai ga dan lokaci mutum ya je ya bukata duk wani abu ya taso masa ya kawar da shi eh. ba tare da ya je wajen wani ya ce ba wani abu ba. yana sukan biya kuɗin makaranta ma. da gaske eh, sukan je makaranta su dawo mm. kuɗin makaranta nauyin su yana kanmu. eh mu iyaye su nauyin sa yana kan mu amma dai yaro dan abu na bukata mm. ba sai ya jira ya ce yi musu wani abu ba gani zaka yayi da abokansa da suka to kuma yi musu yayi waɗansu mm. kuma wani lokacin sai kai abun neman albarka zai iya kai wa mahaifiyarsa gida mm. ya ce gashi wannan ko kuma sai kannan su wani abu shiga musu da su wai hukuma ku ta san da kuwa na eh hukuma ta san da mu domin akalla na ga nan ni a lokacin da na shuka kafin ma shiga wannan harkar tun na mabiya a cikin kungiyar kafin ta zo nauyin ya zo kanmu a idona na ga ministoci kamar ministoci na akalla minista guda uku sun shigo nan a zamani na ma da nake kai akwai minista annan sunanta nake ofis din nata ne na barike ba aisha wanda take nan daga wadda wannan ta kara ba wannan aisha wannan ta wai gidan alhaji alhaji ake ce wannan nan ta sokoto na'am na'am aisha bakar na'am na'am ita ita ma ta shigo mun nuna mata kayayyaki ta ga yadda abubuwan suke tafiya hmm. to sun dai fita ka san kowane lokaci za a ce alƙawari. in Allah da za su taimaka za su yi to mu dai muna bibiya daga iya matakin mu wani lokacin kuma da yake akwai masu dan ilimin zamani da dama a cikin mu sukan dan yi sako su dan tura ta wannan hanyar sadar wannan ta ta social media suna dan tura mutane sako to irin hakan ne ma wasu daga ƙasa daga yanzu akwai wasu bankuna ma da suka so gani suna so su ɗauke mu daga nan su kai mu waje ta dalilin wannan su mutanen nan mutanen namu wanda suke da kwarewa a zamani ce su irin wannan sakon da suke tura baki suke ta zuwa mana sai sun gani sai su zo su ga inda muke kuma gwamnatin Kano fa alaka ku to wallahi wani suli gwamnatin Kano tun daga matakin jiha zuwa tun daga matakin karamar hukuma har ba wani abu da suka taɓa mana da na ku zo gani da daida bulo guda biyar bana tunanin gwamnati ta zo ta bude muku ido ma akwai a muku jagoranci kamar yadda minista nan ta zo a haɗa ku da mutanen waje ko na wasu jihohi a yi alaƙa cinikayya ko eh, ƙara wato inganta fasahar wannan aiki ba wannan irin yanayin. Eh, alhamdulillah ina muna kyakkyawan zaton wannan din zai faru domin zuwan da su ba dai ba dai zuwa yanzu da nake eh, magana ba ba ba amma yanzu mu yanzu mun dare ba saboda me nema ai baya gajiyawa sai ya tadda sai ya samu to muna kudayin wannan din muna kuma fatan Allah ya sa gwamnati ta juyo tunanin ta juyo kanmu musamman inda muka zo muka samu ita gwamnati ba abin da take da bukata illa iya mabiyanta ko kuma ya'yanta su zama tun suna da abin da da kai yanzu mutum ya tsaya ma ya dakara ya ce sai ya yi aiki sai ya samu aiki a gwamnatance a kaga wannan da akwai matsala amma mu da muka samu Allah ya sa muka tashi a ciki muke kira ga gwamnati ita ta zo ta tallafa mana a ciki don mu kara rage mata zaune gari zaune gari banza a cikin wannan sana'a tamu. To wancan misali ta yi da gwamnati ta yi muku ta ita minista ko wani banki ya da kake cewa za su canza muku hmm. kun an shi ta yin ko kuma a tun da nan wurin gargajiya ne shikenan nan kuka fi so alhamdulillah mun karba domin in ka kula da yadda yanayin abin da yake tashi a gurin hmm. zaka ji iska tana da canzawa hmm. domin fuso a kai mu inda muke waje ke babbe inda magudanar mu za su wuce mota za ta zo har inda take ta kwashe mana da gwalan mu sannan kuma ruwa wadatacce wanda zai ishe mu saboda aikin namu yana da bukatar ruwa eh. Eh, yana da bukatar ruwa dama ruwa hanya da magudanar ruwa da kuma ah, ainihi wajen ya zama tuba waje ne inda zai damu wani ba ya zama don muna da gefe a keɓe ba ruwan mu duk wanda ya zo wajen mu ya tar a gurin to haka muke da bukata insha Allah inda abin zai tabbata. Shida Mahmud to yanzu kuma sai mu leƙa tsohuwar sana'ar da ake gudanar da ita har yanzu zuwa wannan zamani wato sana'ar faskari. Duk da yake dai mutane da yawa sun samu wasu hanyoyin samun makamashi amma har yanzu wasu na amfani da wannan hanya. Yanzu dai ga Mahmud Kwari da wani matashi mai yin wannan sana'a. Abba. Na? Abba. Yawwa. A nan ina muke tare da kai. nan yan tacen bola na nan aure hmm. ga shi na ganka a wurin da ake aikin wannan faskare kana yi ne ko huta dai kawai kake a huta nake tun da zina yi na tun da zina gama na huta nake ina nufin hutu ne yake zuwa kadan yake kawo kanan kadan yi kallo ka ga yadda ake aikin ko kuma kai ma kana yi kwarai ina yi hmm? gashi nan ma shiga ta da gani ai kan aiki ne a jiki na izin eh. na cire kayana ba kuma ka gane da ba haka ce aikin ma nake ba me yasa kake aikin faskare saboda da shi nake samu in biya bukatun rayuwa ta in biya iyayena in biya abokaina the same day ka gane dai yanzu kai shekar ka nawa yanzu kana wannan ai za a duniya shekar ka nawa ma tukunna shekara 23 ba zuwa da biyu ai makaranta eh ina yin makaranta wata makaranta kake zai islamiyya yanzu nake eh. yanzu um, ka kai secondary mu karasa eh. amma me yasa kake yin wannan aiki baya ga abin da ka gaya mu dalili yawanci za ga yanzu matasa ba sa yin aiki sai dai sace-sace da yawanci akwai abokanmu da dama da suke yin sace sace su zo a nan wasu ma mun kama su a nan mun musu fada mun zo mun ja suna yi sun ga ba su yabla su tafi da dama suna nan tafiya suke yi ba sun gaba amma mu ya rani da damuna muna juriya kuma ka ga Allah na taimaka mana a cikin harkar mu Idan kai faska rana a rana na kuke samu misali alal misali. Allah dubu daya dubu daya dari biyar dubu ɗaya ɗari biyu ɗari biyu ɗari uku yadda da ya zo dai yadda da ka san yadda ne harkar take yau gare ka gobe ga dan uwanka rayuwa da ka san haka take. wai um, idan karfe nawa kake fitowa. muna fitowa kamar karfe bakwai na safa haka abin da ya kama aikin da mun yi zuwa awa daya biyu mu huta muna da wani abin da za mu je mu a gida ko makaranta sai mu je mun je muka dawo sai mu ci gaba da aikin da ke ba ma takura kan mu ba ma takura ce da zamu yace za mu samu hutun muna yi ce za ga mu ga nan da prof yanzu mun gama aikin ma mun tashi mun je mu yi wanka ba ma ka ce mu ne ba na ga alama ga kana cin maiko da komai da komai da wani ya gane alamun dai komai yana tafiya nice wannan haka yake wallahi kuma duk abin da nake so shawara ga matasa hmm. mu cire girman kai da cire girman kai mu rungumi sana'a hannu biyu da san inda za a dace ba rayuwar nan ba ta da tabbas rashin aiki ya yi yawa ga mutane sosai a yanzu wai akwai wani tunani da kake da shi misali wannan irin wajen da yanzu kai wannan sana'a kake yi misali akwai yadda eh, kake ganin za a ba inganta ta misali ko ta hannun hukuma ko kuma ta wasu mutane da suke wannan. eh to hukuma ai inda yanzu gwamnati ma ta matsayi mana harkar tana hannun isan kaga yanzu ba samuwa ma yake yi ba ta ma a ce da akwai to sai da ka gani ce da su to su yaki wasu duba sa nan wasu ma rashin itan da sa su du sun akwara da harka sun kama wata wani abu ya ba mm, tun daga nan abin da ya ka can da duyan itacen har wajen mai gadai kwarai da gaske da duyan itacen amma yanzu rashin sa ne sa da aka matsa dajin ba a samu yanzu wasu du sun bar harkar sosai malam ya sunanka uzairu uzairu abubakar yusuf wai shekar ka nawa ashirin ashirin daidai baka fa ko anya <laughs> ina fa ban fa ba ah, ka dan rage min wani abu ina <laughs> ban fa ba yanzu na gan ka a nan wurin kallon faskaran nan kake yi ko kuma kai ma kakan dan taba ni ma ina dan taba hmm. sun da du sana'ar ta mace eh. ita muke fitowa ni bifo kafin allah ya kawo mana canji eh. shi ne ka je makaranta? eh na yi makaranta na yi primary festival eh. na yi gwala jinya sannan na je gwala mm, nasarawa jinya sai na yi gwala girama senior na yi kandi ma'ana hmm. yanzu dai ka gama sakandare kana sha'awar ka je eh, jami'a ne ko eh, polytechnic eh ina sha'awa don an na nema admission ma fitowa ne bai ba shi yasa amma da tuni ma na dora daga inda na tsaya me yasa wai kake yin wannan faskaran kai ga kaɗan makaranta saboda ina so in dan taimaki kaina dan cirewa kaina girman kai ina so in dinga taimaka na kasa da ni da kuma iyaye na haka da wanda bai da dan karfi haka tun da zai dan zuwa dan dinga neman bukata haka a gunka da yan uwa da yan bukata kan ta tashi haka za ka san yadda za ka yi kaɗan abin nan din matsala ka amma yanzu kai ka ce kana ma neman gurbin karatu a jami'a ta yiwu fa yanzu in ka samu shiga jami'an nan kawai ka ce kai ka fi karfin wannan aiki a balance ce na fi karfin sa ba tun da shi na taso na fara yi kuma sana'a ce ta hannu kamar sana'a unguwa da kaga ana yi yanzu akwai sa'annunmu da yawanci ba sa yi sun gwamnati kawai su je su zaman banza sai dai ka je ku zo ku zauna tare da su ku kun zo kun su ba su ba kuma a tashi ku zauna tare in an zo warewa ba za a ware ku ba wai an ka zo eh, a rana nawa samu yadda Allah ya wuri. da aikin ba daɗewa aiki ana yi ba duk inda ka yawa ɗaya biya ka za ka iya tashi ka yawan kanka kai tafiya ka a rana an kasa za ka iya samun dubu biyu da ɗari biyar zuwa ƙasar haka aka fuka albashin ka ya fi nami albashi ban an tattara dubu biyu da ɗari biyar nan sau talatin a <laughs> ba dai <laughs> ya kamata eh, mana uzair ka kara rike sana'an nan yanzu wani mai ofis yana nan eh, aikinsa a rana ɗin bai fi dubu ɗaya da ɗari biyar ba ne ga manan dai muna rike ta hannu bibi har Allah ya kawo mana sauyi. Muhammad Ibrahim Kwari. To kafin mu karkare shirin bar dai mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook wato makonni biyu da suka gabata. Tambayar da muka ita ce menene muhimmancin riko da ingantattun sana'o'in hannu waɗanda suka danganci abubuwan da aka gada tun iyaye da kakanni ga kuma ya dauka amsa mana. ku filu amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin ja'afar alhassan samina kajas inda ya ce assalam riko da sana'o'in hannu musamman kuma na gargajiya yakan sa a dinga tunawa da gargajiya mm, shi kuma alhaji rabi isleman cewa na farko dai akwai saƙa ko sassaƙa da turmin daka da tulin tukunyar laka ta zama ya tulin tukunyar laka kuwa na <laughs> sani na sani to dukkanin sun samu asali daga iyaye da kakanni insha Allah ku tashi lafiya BOA na ku Rabi Suleiman baban Rimi Kabawa area mm. to to sai kuma amsar Kabir dan Azumi yace sana'o'in hannu abu ne mai kyau mm, shi kuma Nuhu Baba Tela cewa akasarin kasuwancin da aka gada daga iyaye da kakanni ba su da tasiri a zamanance domin ƙananan sa'o'i ne ba a samun kuɗaɗe masu yawa a harkokin kin gonan matsala ce take ta ce ka kuma ba wannan fannin gwarai da gaske to sai kuma amsar zayyana bello goronyo Allah mm. sana faɗi sunan ka daidai ce alheri ne da ci gaban ƙasa da raya al'adan bahaushe to shi kuma bella dandin mahi silaja cewa sanoyin hannu masu tarihi a duniya su ne kamar rini kira saka kuma ga su da rufin asiri ta kin gani masha Allah lalle to kaga kamar ya amsa mashi mm. Nuhu Bala Nuhu Baba Tela kenan. Haka <laughs> To sai kuma amsar Zulkifulu Usman Sharif Kotor Kai ma dai Alasa na faɗi sunan ka mm. daidai. Ya ce hakika ni ko da na taso a gidanmu an koya min ilimin addini da na zamani da kuma sana'ar noma kuma yanzu haka na yi karatu kuma na rike sana'ar noma wani lokacin ma na kan hada da kiwo. Haka to kin ga irin masu na abin da ya kamata kenan ai mutum ya ringa zamanantar da irin waɗannan abubuwan da saboda ilimin da da aka samu na zamani to da karshe ga sakon isa jikan mai saje daga toro ya ce salam yau da gobe aka ce duk wanda ya bar gida gida ya bar shi don haka ina rike da sana'a nan da na gada tun iyaye da kakanni wato kiwo da noma to masha Allah to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana mu. jama'a masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau mr rob mclean tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin sarfil hashin gumel ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya